tashi nan jiya ina muka tashi haka za ta yi haka za ta yi a ba ya ji sha ke yi a sa abu na bai kare shi amma yaushe za ka yi karkatu na wannan abin nan ba zai yi a mun ban yarda da wannan aikin ba mu sautin kawai muke sun zai ya bari ma abin nan ba zai koma ba ai ba yi da zai hai ina fada ma ai sai yi rufo da na ce kana cewa me ya amfani sa ne wai shan dauka dole to kana so ka gwada ne eh an yadda ma abin da nake magana mu sauti muke so inda za a je shi yi sauti na amma yanzu shekara kai ba za ka yi karatu ba ai zan duba ne tun daga wani wala zai yi yayin ce sa ba mun ne ne wai na muke ne jama'a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا زنتين هاي إلى وابن abin زنتين أمرة shafi wanda jiya mun yi bayana kansa tunda an yi hudaybiya mushrikai ba su ba manzan Allah dama ba bayan ya zo qaba'i akwai abubuwan da suka faru a ciki shi ne sassarfa da ya kasance ba'insa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li yuriyal mushrikina quwwatahu an yi wannan illa ce amma kuma wannan illan ana yin wani abu domin a nuna mushrikai cewa abin da suke ganin tunanin su ba haka bane daga bayan an ya da shi ibada duk wanda zai umra ko zai hajji shi ya sarfa shi Buhari ke cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Uhayb haddathana Ayub an Ikrima hadisi dai ba mun yi shi ba cewa addasani Muhammad an Sufyan ibn Uyayna an yi shi an shi ja shi ne muke cewa inna ma sa'a nabi sallallahu baiti baiti wa baina safa wa marwa li yuriya mushrikina quwwatan an yi shi ja shi dai ba ku sauraren shi bane yake cewa haddasana Musa ibn Isma'il haddasana Uhayb haddasana Ayub عن إكرمة abbas ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة نانا ميمونة كينا to ndena karatun ne da wannan hayaniyar cewa ta zawaja nabi sallallahu alaihi wasallam maimuna ta wa huwa muhrim wai manzo Allah sallallahu ya auri na maimuna lokaci alhali ina cikin ihrami harami wa bana biha wa huwa halal shi ya zo aka yi biki aka yi tare lokacin da ya fito cikin wannan abin nan harami ma'ana ya gama umra wa matat bi sarifa ku bi sarifa wuri ne kusa da makka ana kira sarif aka ce nan ne gidanta nan aka aure ta nan kuma ta zo ta mutu kusa da maka hanyar madina ne kilomita guda eh, kilomita shida ne in ka fito masallaci aisha ka daga kadan wani dan karya can ake kira sarif ko sarif wuri ne wanda a nan na aka aure ta a nan kuma ne ta bar duniya aka birne ta to wannan karatun akwai hikima ciki guda biyu ibn abbas yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aure na na maimuna alhali mai muna manzala yana cikin harami addini shara kuma ya hana yin aure mutum na cikin harami shan gama misali mutum ya tafi ina haji ina cewa labbaika allahumma labbaika ina tawashi an buga masa cewa an daura auren wannan ranar inda ake ciki ta wannan aure bai dauru ba shan fito cikin haramin ne ka sha daura aure ko kana makan ba laifi an hana daura aure mutum na cikin harami ma'ana yana cikin ihram yana cikin kayan sakawa to ga ibnu abbas ya faɗa wannan ibnu abbas akwai wanda sun fi shi sani akan wannan abu shi na ga a daurawa ma bai sai lokacin da aka daura wannan to wanda suke manzo su kanin na na mai muna da abin nan manzon Allah su sun faɗa cewa ba daura wurin ba shi bayan an sauka wannan shine ragin kauri zahirin karatun haka ake gan shi amma ba haka yake ba saboda akwai sabani a ciki wanda yake son karin bayanin wannan ya koma can abin nan abin nan al-isaba ya abin nan ah, nasb baya zai ji maganganun malamai a can kuma zai nuna ko naira afar zai ji maganganun malamai abin da ya faru a nan wurin amma abin da ake nufi rajin kauli manzo Allah an daura wannan auren na maimuna ne manzo Allah bayan ya gama ya gama umrarsa don ana cikin harami ba a daura aure shi buna ba ina tare da manzala ne dan gidan manzala ne gano abubuwan amma kuma lokacin za a ga an ce an daura wuri ne to amma akwai dan aike tsakanin da manzala shi ne ya faɗa mangana shi bayan an daura auren ne bayan an gama haramin aka daura aure to a nan maka wannan lokacin kwana uku ne manzala yayi shi ne aka daura auren umrat kaza saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo umrat kaza kwana uku da yayi a makka wannan lokaci na aka aure na na maimuna kawai su ana kira a sarisa sai in ka wuce masallaci na na aisha ka nufi arewa game da madina eh makka kana nufi madina kana zuwa in ka wuce na na aisha kaɗan a ni kawai wanda tsakanin su da makka yanzu sun haɗe ma to wannan wurin garinta kenan kuma hanyar madina ne ana aka aure ta kuma da iko Allah shine wa mata fi sarfi daga bayan kuma nan ta mutu eh, na fata kun gane karatu a'a ba a kafa hujja saboda ma abu ne irin manzo Allah sallallahu alaihi a wurin ba irin namu na bikin ba da kowa yuyu an zo ne wanda suke tsakaninsa da ita saboda tuhuwa ne hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin harami to shi wanda suke ta abu su za su san abu eh su za su gane abu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ce zai a ji a daura auren a garinta kuma za a daura auren la'alla ba sai ni ba shi aka daura auren to amma ana gan cewa labari ya zo manzo Allah an daura aure shi wani saman cewa lokacin yana cikin haraminsa kuma umran bai wuce awa uku awa hudu an gama na fata gane to saboda wanda ya ji zancin daura wani lalla ya ji sai ga lokacin da ya ji ne kamar cikin haramin ake don sakon marwa da waɗannan bar wannan wurin kawai zuwa makka a yi wannan umran to la'alla ibn abbas shi sammanin sa wannan lokaci aka daura aure to rajin kawai wanda suke tsakanin matan da manzo Allah suna gan cewa ita ba yi wannan abu ba shi bayan manzo Allah ya abin nan sa ya ya ya an gama yayi wannan aiki saboda ka ba da yi ba ne kara abu abdullah buhari kenan wa zada ibn ishaq ibn ishaq ya kara wannan abin nan tarihi kenan ina gaya maka zancin tarihi ne haddathani ibn abi najih wa abana ibn salih ana afa wa mujahid an ibn abbas qal تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في أمرة القضاء من ذا الله ya aure na nan muna alhali ana cikin umrat qada kaga anan ba ce ana alhali ina tana cikin mai karani to wannan kaga nan wurin hadisi ya fara kenan sabani to wannan bayanin zai zo maku can gaba za ku gane ko yaushe ne aka yi wannan abin nan hmm. ike cewa babu gazwatun mauta ko gazwatul mota min ardi sha'am ko gazwatul motata min ardi sha'am na kuma yace hmm. gazwatul wuri na ake kira mautata min ardi sha'am wani wuri na ake kira mauta ko mautata min ardi sha'am wannan lokacin kasan iraq don ka bari madina gabas ga madina can kasan iraq yake to arewancinsa duk a wurin da ka wuce bayan madina sunansa sham da kasan gari urdun ne falastin ne wanda isra'il ta kwata ne siriya ne duk wannan wurin da ana kira kasan sham wannan lokacin turawa suke rike wannan wanda sun barbaza sun shiga cikin kasan turai ko sun tafi america asalin sa nan wurin suna kirsantin su roma asalin turawa nan suke kasan wurin wani sun tafi can roma to wannan wurin suna nan to suna da mulki na karfi suke yi wannan lokacin suna kiristancinsu to wannan lokacin suna mallaki kasashen larabawa duk wannan kasashen da aka kira kasashen larabawa ne amma duk ana kiristanci ne mafi yawa turawa nan suka dauki kiristancin suka shiga da so lokacin da ake wannan domin kasan abin nan kasan ture da amerika lokacin kamar dabbobi ne cin junansu suke yi to amma sun zo sun doki kiristanci a nan wannan wuraren don wannan lokacin wannan wuraren suka waye larabawa ne sabagi to amma suna rike addinin kiristanci ne to anan ne turawa suka samu shiga suka samu ilimin lissafi ilimi menene ilimin likitanci da har lokacin da suka zo aka bude andalus duk waɗannan a nan wurin suka turawa suka doki wayewan kansu to su mulkin su kamar kama amerika da rasha ne ga paris garumawa to su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen maka da kasashen laraba suna cikin su kasashen laraba ma an cinye don yaman ma da kasashen habasha suna karkashin kuma faris makka ne kawai da sauran garin da suke suke yancin su ba wanda yake mallakar su to da Allah ya bude Allah ya samu dama aka samu mutane aka musulunta to shine akwai sarki da aka waki aka waki tashi mutanen rum suka waki tashi a katan kufa ana kira shurahbil ibn amr al gassani shurahbil ibn amr al gassani shine gwamnan a lokacin wanda ake kira a basra to shi manzan ya tura manzo zuwa gare su kira su a musulunci to da lokacin jahiliya inda an tura manzo ba a kashe shi ko me ya kai alaka ne to dai wannan manzon manzo Allah yake can shi suka kashe shi sababin yakin kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tana da yake aje a yaki su aje a yaki su to wannan yakin aka je shi manzo Allah wannan hadisin zamu karanta shurahibil mutum lokacin bararabe ne kuma shine gwamna busra akan wakili na mutane kasan sham suna karkashin rum kenan shi buhari ke cewa haddathana ahmad haddathana ibn wahab an amr an ibn abi hilal قال واخبرني نافع عن ابن عمر اخبره انه وقف على جعفر ياتي ياجي wannan yakin da ake kira gazwat mautata min ardi sham an kashe kanin sayyidina ali ana kira ja'far ya ce an kashe shi yau ma'izu wannan ranan wa huwa katilu an kashe shi na kwance shi ya ce fa'addatu bihi na min bayni ta'natin wa darba ya ce an kashe shi ya ce kawai fuskansa zuwa gangan jikinsa ba bayansa ba kawai ya ce mun kirga eh, abin nan soke-soken da aka yi da miƙin da aka ji da tsaron takube shi muka kirga wurare guda hamsin a cikin gangan jikinsa gabansa ke na ba bayansa ba kawai laysa minhu shay fi duburihi yace bayan sama ba samu sare shi ba wannan kawai ba an kirga gaba ne ba baya ba dubur kar ku ce gindi ba nan ina kwance haka gabansa sa naka kirga miki guda hamsin ba baya ba kai wani waya ma shi da aka raba shi biyu saboda hushin da ake shi ma duk waɗannan kasashen larabawa ne da ba ma kiristanci ake yi ya'ani fi zahari to wannan tafsirin idraji ne to amma buhari kaga bai koro maka kisan yakin ba kawai ya koro maka mangana yadda aka kashe ja'far abu kuma yana da za ku ji zai sake koro hadisin da yadda manzo Allah ya tura su farko wa yasa kwamandan yaki da yadda aka yi amma yanzu ya koro maka wannan ne nau'in yadda aka kashe Ja'far saboda shine abin da rannan babban abu da aka yi shi a can to amma ku ji yanzu yace akhbarani Ahmad ibn Abi Bakr حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارث زيد بن حارث komandan yaki shi ke rike fa qara su sallah lokacin an sanadi manzo Allah ina ne cewa yakin nan zai da zai zo ba an sanadi shi an sanadi manzo Allah ya tafi ba zai dawo ba shi yace faqara rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kutila zaidu in an kashe zaidu to komandan ne ya zama ja'far na fatan gane shi yace kuma wa in kutila ja'far in an kashe ja'far fa abdullahi ibn rawah duk wanda na sanar da shi kamar yadda muka wuce gazwat khaybar da wanda yake waka nan shi manzo Allah ce ya rahimahullah kun ji za ku tuna waye ne a ah? sunansa ba dan ruwa ne dan ruwa ne mun karatu waye ne yake wakan yake shajja a tafiya shi manzo Allah ya yarhamullah ya ka kike nan a madaki kantin na ku kuma Allah kiyaye amurna akwa ma abinda aka yi kenan shi ne amir akwa ko ya sa kama alheri haka ake so wai dakikancin na koyar shi nan zare ko mene karatu a ringa rikewa mana na jin bacci kuke yin kun koma gida karatu ne ya kamata a ringa nan zare sai ike cewa ga yadda manzo Allah ya tsara abu sallallahu alaihi kara Abdullah Shabla ibn Umar ya ce kuntu fihi fi tilka gazwati ya ce ina tare da wannan gazwa yaki ina tare da su ya ce bayan an gama yakin faltamasna Ja'far ibn Abi Talib shi muka nemi Ja'far ibn Abi Talib ina yake fa wajadnahu fi katla muka same shi ina daga cikin wanda aka kashe وجدنا ما في جسده بدعة وتسئين من طعنة ورمية ya ce mun samu ta'anin guda 99 da wanda aka soke shi da wanda aka sake masa kibiya a jikinsa shi kare kamar za a cinye nama kushi da aka shi shi abinda waɗannan bayan Allah suka samu kansu kenan lokacin da shi zaidi ya mutu jafar ya doki tuta ga abin da aka yi to har yanzu dai ba faɗa sababin da aka je yakin ba shi ke cewa hadasana ahmad bin waqid hadasana hamad ibn zaid an ayub an humayd ibn hilal an anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na'a zaidan wa ja'faran wa ibn rawaha linnas Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je aka kashe zaid ja'far ya doki tuta ibn rawa ya doki tuta to wannan lokacin Allah ina gaya mutane ina zaune a gidansa kofan gidansa yana zaune kan gidansa inda ji zai nuna an bude masa yana kallo yadda ake ma'araka ina kallo awa yana zuba masa ina kallo abin da ake yi shete yake cewa na'a shi ne bada labarin kashewa ne na'a zaidan ya bada labarin zaidi ya mutu wa ja'far shi ja'far ya mutu wa ibn rawai abdullahi ibn rawai ya mutu linnas ina ga mutane cewa ga abin da ya faru gaibi kenan wanda Allah ya yi masa lokacin ba yi talabijin ba ba amma la yana manzala gashi ana ma arka ana ta kashe shi yana kallo shekara dubu daya da shekara da hudu wani abu wanda yan boko sun zo an ci gaba yi menene lokacin aka nuna manzala gashi jahirai to kaga nan wurin yake cewa shi yake cewa kabla an yatiyahum khabarhum kafin labari zo masu manzo yana ba labara abin ya faru fa qala shi manzo yake akhadha ra'ayata zai yake zaid shine komandan sa ya rike tuta fa usiba shaka kashe shi to tuta ya fada nuna an ci nasara kenan kamar an ci ku nasara kenan ثم أخذ جعفر شي جعفر يركي تيتا فأصيب شاك كشيشي ثم أخذ ابن رواح shi bu rawa ya dauki tuta kagan duk ba su ja baya ba inda manzo Allah ya haka ki ta tafiya bara da ke na ba surutu ba ne aiki ne surutu in ka auna surutun ka da aiki ya ninka aikin kanka ka tuhumanci kanka da nifaka surutu za a yi kaza surutu za a yi kaza surutu za a yi kaza amma aiki in ka kaɗe ta ko nafila ba ka yi yadda ya kamata wani zai cika gari da kururuwa amma dakinsa ko cilawa ba zai iya ba kanshi da Allah yi ibada ba ya iya yi zami kaza za a yi amma ya iya yi kanshi da Allah yi ibada ma kanshi da Allah ba zai iya ba to waɗannan ba da amfani a rayuwa babu shakka cikin kitabul iman a can buhari inda sahabai suna cewa kusa sahabai kusa talatin suna ce muna jin tsoro mu auna aiki mu da maganganun mu duba waɗannan da Allah ya zabe su ce kan auna aiki mu da maganganun mu muna jin tsoro kanmu mu zo mutum nawa ne zai surutu za a yi kaza za a yi amma nan ya bira mu daga nan wuri ya bira mu kenan amma wajen surutu ya iya zai sara ba amma ba za a yi ba to wannan nau'i ne mina nifaq ike cewa ta gai gashi dan wansa an kashe shi na nan kuma sun san kalmomin da manzo Allah fada shi ba zai kau ba gashi an kashe zai she Ja'far ya dauka da ya dauka kuma shi aka sa aka kashe shi she kuma Abdullahi ibn Rawah ya dauka manzo Allah yana da wannan labarin wa idan idanuwan guda biyu zirfani awayi na zuba wannan rahma ne wannan kuka rahma kenan ba hana yin kuka ba yau ce a yi mutuwa ba tauhidi ba ne dan wanka ya mutu wai kai shi ka gan fuskanka kaman sama tas wannan ba daidai ba ne ba ce ka yi wayo wayo Allah na ina muka yi wannan babu ce amma a ji a fuska awayi na ba wannan shine rahama rabuwa shugaban talike yi da akwai sufayen da sun ce wannan kuka ma kaman baka da tauhidi ne sai a ganka sab ko dariya kana dariya na cin goro wai ya kokar ya kokar tawakkul kenan amma mutuwa ka dogara da Allah wannan duk tasuniya ne ba wanda yake manzo Allah tsoron Allah ba harshe shi ba a duk duniya ba wanda yake manzo Allah tsoron Allah to gashi don sai yana zuba da awaye na fata kun gane wannan hatta akhadha ra'atan sai su yi fulla she an an kashe musulmi da yawa lokacin Khalid bin Walid kuma shi kuwa musulunci sa na farko to lokacin shi musulmi suka itfak cewa ba hali izuwan sa sake na ba san ko me an san dai bar dai na ma lokacin al'ahd jadid shi na cin yayi nasu ne shi doki tuta an kashe musulmi da yawa shi kuma komanda ne shine manzo Allah yake cewa akhadha ra'ayata sayf min sayfillah ya da ci bayana wanda aka kashe da wanda na ambata zaid bin harith ja'far bin abd muttalib sauransu wanda ya faɗa an kashe su ba komanda she musulmi sun ce lalle aba aba khalid to khalid da ya dauki komandan ya dauki yakin she ya ja jama'a baya ana ta su ana kashe she ja baya ya ja baya ya ja baya ana ta bi ana kashe su da ya ja baya da ya nisa da su she canja strategy na yakin dama yakin nasu akwai gaba akwai arewa akwai gaba akwai tsakiya akwai dama akwai agu akwai can baya wannan biyar shi ake kira akhmi to she madde gaban baya she madde yaminin arewa she madde arewan abin na kudu shaka zo shi suka ce waye waɗannan an samu wasu sojoji daban-ban da wancan kun gane kuwa aiwa sun ce a shekiyar bayan da aka yi dama sun ja bayan ne su kawo sun san madad sun samu runduna daga madina sai suka fara gudu shi musulmi suke tafi suke ta yanka abin da Khalid ya yi kenan zuwa ana guda na kashe su da ya je sun nisa da su canja strategy ke ku da kuke gaba koma baya wanda suke arewa su je makudu kudu su je kaza wanda suke a mai da su arewa da aka canja da aka zo da karfi kuma sai aka ce wai yanzu waɗannan sabobi mutane daga madina saboda aka ba da baya ake ta biyu ake yanka musulmi ba bukatar da kiji musulmi ba dakika a ciki kai mu mu ko mu mutu ba komai a ah, kai tunani mana eh ai mu mutu shahidi ne haka ake mutuwa sai musuncin ma zai raya shi abin da yake na aka ci nasa aka kashe su kashe ta kuba guda uku ya kare annun halji wannan lokacin ta kuba guda uku ya kare annunsa sau kashe arnan ai malam amma gashi haka yayi duk jikinsa zaka san miki amma bai mutu a cikin ma'araka ba ina kwanci ya mutu ya ce ya Allah baka kaddara mutu a cikin ma'araka ba shi na mutuwa kamar tsohuwa komai Allah na shiri ne hmm. Allah kyalima sha na Allah abinda aka yi kina aka ci nasara ke cewa haddathana bata bin Sa'id haddathana Abdul Wahhab shi Abdul Wahhab ibn Abdul Majid as-Sakafi قال samitu yahya ابن sa'id qattan ko ibn sa'id al-ansari shi nan al-ansari ne amratu ita amrata ta ji ne wajen na Aisha samitu Aisha ita tana cewa na ji na Aisha na ta taqul lamma jaa qatl ibn Haris wa Ja'far ibn Abi Talib wa Abdullahi ibn Rawah yayin da Allah ya nadi kasa ya nuna ana ma'arka manzala yana kallo manzala yana zaune a tsakanin gida yana bari labari jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yurafu fihi alhuzun. duk wanda ya kalle shi ya gan ina cikin bakin ciki an kashe mutanensa to qalat aishatu aisha ta ce wa ana attali'u min sa'ir ba ina cikin daki shi na kallo kofan sikiyan kofan na hanyar kofan nan na kallon na kallon manzo Allah lokaci ina cikin wani hali ba na kusa da ban kusa da shi ba ina kallon halin da manzo Allah yake ciki ce ina cikin daki shi na gani kakan kofofin nasu an shi ne da da kamar yayin ya yace na duba rami kofan na gani da manzo Allah yana zana ina cikin tashin hankali wa ana attali na nashi na cikin na leka min sa'ir babu a cikin hanyar wannan sage-sage na kofa wajen hada wajen mahadan ta min shak ba wanda mararaban kofar yace yadda ake raba ta ake hada da wannan kiyansa shine shak hmm. na fatan gane sheke fatahu rajulun manzana yana zaune yana cikin wannan halin shi wani mutum ya zo masa faqala ai rasulullah shi wannan mutum yace da manzo Allah inna a ja'far yace matan ja'far fa suna ta kuka qala wa zakar hunna lokacin ba hana irin kukan ba shi aka je aka yi hayan mata aka zo wannan lokacin gata kenan ka mutu shi matan ka da saura a da ku mata a za a ihu da yawa su a ce babban mutum ya mutu to an je an haya ana ta kuka ko lokacin an hana ma mata ba su ji ba wa zakara buka ahunna fa amarahu manzan yana cikin wannan yace to ka je ka kai da ka zo ka ga mu an yana ha hunna ka je ka hana su ce na ce su daina qala fa zahaba rajul shi mutum ya tafi da Aisha tana kallo summa ata shi ya zo ba manzan la qala qad inna haitu hunna na hana su amma ba su hanu ba ba su hanu ba wa zakara annahu lam yuti'nahu bas bi bi ummani ba shi je. qala fa amara aidan manzala yace je kadai ka hana su fa zahaba shegi summa ata fa qala wallahi laqad galabta laqad galabatna ko ba haka gane ya ce wallahi matan sun rinjaye sun ki hannuwa fa za'amat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam she shi wannan mutum shi manzo Allah ce to je ka fa khuffu fi afwahihin min turab je ka ka dauko kasa ka rinje zuba baki su je ina fatan gane to wannan lokacin manzala Allah ya bashi in rahaman da hanana ina cikin wannan bakin cikin mutum na ta masa wannan ina ta inda mu ne cizon sa maza yi to ana zo ina taimaka to na nasha abun ya zama na nasha nan shi ne nashi zai gaya mata zai gaya wannan ya Allah talacin nasha hushe kama mutum ya je zuwa uku ba zai bar manzala ya huta ba qalat aishatu fa qultu aishatu ta ce kai wannan mutum da kake wahadi manzo Allah argama Allah anfaq an ya murda hanci ka cikin kasa mana me yasa kake wahadi shi ne ma anta tafa'al abin da yasa ka baka yi ba wa ma tarakta rasul sallallahu alaihi wasallam min ina baka kyale shi bai huta abin da yake ciki je ka kyale mu ba ku gane zancen ba ya san wasu mutane ba sa ganewa ya zai dawowa da manzan lai je na hana su ba su hannu ba ya sake dawowa na hana ba su hannu ba ina cikin bakin jiki kai a ka akwai irin wannan mutanen ce hauki ke dawowa ana ya ga in ka hau kashi ana ya ga sake komawa shi aikin sake na ba zai iya ba har yanzu muna da irin waɗannan ai mala cikin garin na wallahi yanda da take ya rushe masallaci mutane an hana mu ta ce da Allah ku zo shi shiga gan ya sake dawa wallahi malam abu ba ce komai abu ya baki wai shi ba zai iya komai ba shi zai wa da kai Allah sauki kagan da nashi ta ce duk abin da yake manzo Allah bai ce masa komai ba dan Allah ku duba tarbiyar manzo Allah da Allah ce ba ni abin da ne da shi makulli na an gama kawo makulli na to na fata an gane ye duniya dan Allah da ban manzan Allah ana cikin wannan bakici duk mutum da yake bai kori mutum ba na isha ne ta ji wani abu ce to ya isa tafi amma shi manzan Allah yana cewa je ka rika hana su je ka hana su je ka hana su wannan hankurin aka maka Allah ka kalle mu da shanin mu shi ka gani rashin hankulin namu yana da yawa hanya a duniya na muna da hankul kuwa eh ai ba haushe ne wannan ma ba shi kuma mu dai hmm? eh kafin na kowa ne a kwadanta wallahi shanin mu shi dai an duba hankuri fan kaga Allah yana magana hankulin na fa ba karma aiki ba ne eh, Allah ya samu dace

me babi a cikin wannan me munasaba cikin wannan babu me yake nufi karama kalla wannan ai dama yake babu gazatu ita wannan yana so ya nuna ba mallin shahid komandojin wannan yaki su wannan su Ja'far ne da Abdullahi wa da wa da wa to sannan kuma a ciki ne dai aka kashe su a can fagen yaki aka kashe su a can fagen yaki sannan kuma dai abun da yake faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida a zaune dangane dai da wannan yakin da yake ba su labari na saba cewa manzo Allah yana Madina yana son abin da dai yana da alaka da wannan kuma wannan yana daga cikin babban mu'jiza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba telebijin America ba ne ba na Rasha ba ne ba na Birtaniya ba ne ina zaune anna da kasar Allah su ina kallo abin da ake yi kuma wannan ya nuna irin basiran da Allah ya ba sahabai ba Khalid bin Walid wannan lokacin an ce sojojin musulmi dubu uku ne amma arna su dubu goma sha uku ne duk sun hadu amma duk da haka shi da musulmi suka ci nasara karshe su dubu goma sha uku musulmi ba su wuce dubu uku ba amma shi da aka ci nasara karshe la ilaha illallah aka ronka lawa an kun shine farkon tafiya da karatun da muka yi da kaga da kun lura lokaci ana madina da aka ma na na aisha kazafi wannan kazafi ya taba mutunci mutum uku farko ya taba mutunci manzo Allah ya taba mutunci gidan abubakar siddiq wanda su ne al'umman baki ɗaya don ka zabi gidan manzo Allah gidan da zai bi shi gidan wa na uku ya taba mutunci musulmi baki ɗaya to amma lokacin mutanen madina aus da azraj akwai wani illan nan da yake tattare da suna yaji a tsakaninsu wanda abdurrahman ya shi shi wannan ubai munafikin ina tare da ɗaya a daga cikinsu lokacin da qur'ani ya ce a masa haji da da gima ya shiga tsakaninsu shi da aka ma kowa haji amma manzo Allah ya kima ya kima wannan munafikin haji sai Qur'ani da akwai wallahi wallahi tawalla kibra ba mata aji ba ya fi kalmar manzala ne a kowanne hangen nisa da manzala yake don ina da lokacin har yanzu ina da goyon bayan mutane munafiki ina da goyon bayan jama'a da yake tare su kuma lokacin kansu bai hadu ba shi manzala ya ankura a kama hajjinsa lahira domin ya san masa haji to kabilan da ba sa ciki shi su yi murna shi zama yaki kuma mazalai Allah zai yasa masa haji to cikin Hausa da Azraj akwai kabila wanda yake tare su shi abla munafikin sun yi da rigima akai akan wannan magana maza Allah yana minbar ya sauke ya ba su hankuri da Qur'ani ya ce masa haji shi ma kowa ya kyale shi zai iya yi a masa haddin to amma abin da zai biyo bayan sa ba zai kyau ba to irin wadan eh shi ya shiru ya kyale shi don munafiki ne tashi kagan so biyu kenan shi munafiki ya sallaka lokacin da yake la in raja'na ila madinati la yukhrijanna minha azu minha al-azal ga lokacin dan sa ne yake manzala kyale ne je kishi shi eh manzala yake kyale shi ka kishi shi a ce ina kashe shi to irin waɗannan shi musulmi ya kalla duk abin da zaka yi ka ringa hanga abubuwan da yake bayan sa kuma bakin ka san abin da kake fara domin fa abubuwan shedai cikin hikma Allah zai nuna maka amma za ka yi babba yanzu shi ta gama ba amfani duba abu da rayuwar manzo Allah wannan lokacin ce shi lokacin kuma da zai bar duniya da yake cewa kawai littafi a rubuta wannan ya daga murya sun ce a kyale wannan ya ce to dukkan ku tashi ku bari ce ku tashi a nan wurin sheti da na Aisha abba al wal mu'mini ila Abubakar abba al wal mu'mini ila Abubakar Allah ya karbo ayyuka wani sabuwar shi wiki shuru wata na magani ne ya samu dace malam shafawa ma na sama sama ba na sama sama ba malam garu da garasha su sa makka da madina gaba duk lokacin da akwai mafi zan nuna maka geography iraq da palestine da syria baki daya suna cikin kasan suna kasan da suna mallaka rum rum kuma arna ne kirista ne har yanzu za ga falastin mafi yawan su kirista ne wai su abin nan har yanzu su ke to in ka duba kuma kasashen yaman da kasashen da yake kewa su masu zaka tarde su mafi yawa suna kasan abin nan karkashin faris ne duk su ne kaɗan haka amma shi da Allah ya ba su nasara ba su nasara makka man ka kamta rayuwar makka zaka yadda manzo annabi ne kiran kundi dan dangi ba wanda suke wa da shi cikin gidan kannin babansa ko yayyen babansa su abu lahabi da baban manzo Allah ubansu da abu lahabi kuke ji sunansa tabbaci da shi ke wa da manzo Allah da matansa ba yanda za a yi ka ce kana neman gaskiya kana ya abu wallahi ba za a samu wanda zai saka gaba ka duba yanzu fa yanzu baki ɗaya sha musulmi baki ɗaya ba arna sun haɗu akan musulmi amma yanzu musulmi ba su gane ba kuma arzikin duniya yanzu na annu musulmi to su suke cin arzikin yanzu kun san yanzu mai ya kai dala dari da goma dari da ishirin yanzu na gina yanzu ake talauci yanzu abin da suke so su yi su so su raba su nan kashe uku amerika saboda kudu kirista ne mai a ce yake shi suka ba su kayan yaki a yaki mu musulmi shi aka ce ana danne su yanzu yakin bai fara bai kare ba saboda can mai shi haraba sudan da ana wannan kuma shi suka sake kunna wuta da fo da fo kuma an gai mai shi haraba sudan kashe uku a ta yaki su samu fikewa amerika ta ji ta fito da wannan mai to haka ki dadda samu ki dadda samu ta amfani da mu. kuma duk inda man yake malam sai baya fitowa sai inda annan eh ah, to Allah ya anan ba anan da nan ma ja samu yan yan yan America masu kana ganin yanzu waɗannan yake-yaken da suke wurin su suke yi amma ai mu ma muna da wurin amfani noma da abubuwan da Allah ya bamu na can muwakat ne fi noma da itatuwa da ake magunguna da su da ƙoramai na ruwa mai tsafta da kiwo wajen kiwo namu ne amma ana da wannan tunanin eh, mai ma ga kudin ya tashi ne yake yi yanzu abin da ake yi kenan ana ce yaki darfu da ne kasan na ake sa raba su wai su musulmin da suke suke sha raba su da arewa da kudu a raba su da ararraba kasa don sun haɗu suna da mai za su yi karfi security america suke fada cewa abin da yasa ka kashe saddam dalilin da aka ce saddam yana da alaka da tanzim kaida sun ce kariya ne binciken na ce bashi da alaka duk da takardun da aka same shi na bashi da alaka ko an kashe shi ne don isra'ila huta hmm. kagan nan yanzu gidan radio ko ne gidan radio ne freedom ne kano ne je da kana da daman kana mangana ka ce shi an ci ba kyau yanzu duk in kaje biya kuɗi za ka yi mangana sai a ce kaga in za ka yi mangana fa kar ka taba wani kungiya saboda fitinan da aka yi ba eh kuma wannan me ya faru wannan saboda rauni matasa lokacin da suka yi wannan da an doki dan ba wanda ba zai sauka to amma kana zaune shi su yi shakwa su zo su zama mutane sai kuma sha abin da suka ce to mafi yawa surutu a ai mangana babu aiki shine ke wahal da mata su kada su zo su yi wannan barnan su tafi ba ne da ya faru dan eh, me ya addini ne addini shine kare wannan mutuncin wannan addini karawa kallon wannan hadisi yana ƙara nuna mana kuma mutane in mutum ya ga ko da ya ga barna ko da ba a sa shi ba in ya ga dai abu zai yawa zai iya karɓar ragamar abu in kwarai kuwa ai shi na kai wannan sulhu don manzala bai ce da Khalid amma lokacin musulmi suka ijma sun ce dauka da ya dauka wannan lokacin shine komandan ya kai manzala ya bada duniya ba wannan sai na bakare na da shi ba wannan Umar ya zo tun da shi na da zafi Khalid na da zafi shaida da ya sauka Eh, da aka zo she Umar ya ce soka zafi su daya ne don hali yana da zafi lokacin manzala mai sanyi ne Ali yana da zafi Abubakar mai sanyi ne da ya zo Khalid yana da zafi Umar yana da zafi she daya sauka ba zai yi ba ina fagen ya Umar ya fita takarda ya ce sauka duk an zo waya wayan su daya duk ba baki da ja ne dija ne <laughs> shanin Allah da bai yace hadathani Muhammad ibn Abi Bakr hadathana Amr ibn Ali an Isma'il ibn Abi Khalid an Amir qal kana ibn Umar idza hayya ibn Ja'far ya gaide dan Ja'far قال السلام عليك يا ابن ذي جناحين yace ina gaida kai wanda با wannan baban ina gaida wanda babansa mai fuka-fiki guda biyu ne mai fuka-fiki guda biyu ne ina nufi fagen yaki shida aka sunye masa annu guda biyu ba na amfana shi aka ciro wannan aka ciro annan shi Allah ba shi fuka-fiki guda biyu a cikin aljanna yana ta yawo Shi ne yake cewa ya ibu jana haini ba Allah sa ka sassare waɗannan abubuwan shi ne daga cikin bishara ike bayar cewa Allah ya ba shi fuka fiki ina cikin ajiyar ina cin ina yawo ina ce abin nan wannan rayuwan da an san za a shi a shiga mu me yawa zai rayuwa nan garin da muke ciki garin na ba dama ka yi sati biyu kana cikin farin ciki kwana daya ma ko na daya ma kai wani zai iya tuna farin cikin sama farin ciki kama kama kama miki 30 yake zuwa ma ko miki biyu eh wannan a ina kwanta ma hankali ne amma ba farin ciki bane farin ciki da wata na kana ji kamar kai ne sarkin garin wannan farin ciki ai babu shi wannan farin ciki da wata na kana ji iska yana kada ma farin ciki shi kana sumbace sumbace wani farin ciki ko shekara man na ji ba samu sa ranar sallah ana samun sani wani ranar sallah bai san miya ba bakin ciki ne to nawa ne kamar su mala ibrahim an yi zage zage an ce an gan wata amma ba shi da ko zakaran da za a yi sunan bakin ciki ne iyalai suna ta zage-zage wani eh, eh, me za a yi wacin sallama wani babur tura ka ni me bakin ciki a tura ka a kawo maka hayaki wani dan ne kawai farin ciki haka ke yi ne yanzu sa wani mawaki yanda andalus ke cewa kulli shay za ma tamma nuksanu hiya umuru kama shahatta duwaru man sarrahu zamanu sa'atuhu azman ba yanda za farin ciki in ka tattara farin ciki ne yake duniya ne wannan hadisi ana ana karanta ana samu musuwa ne amma farin ciki na irin na ajanna babu kaga alaman ina daga cikin alama ajanna shine farin ciki ba bakin ciki cikin ajanna kuma abin da za a sa shine irin jin haushin juna da hasada to kafin shiga janna shan ciro wannan gillin gilli da hasada shan ciro shi yanzu ko ko tagwaye na Hassan da Husaini aka tabbe da aka ce kai Hassan ka iya Qur'ani shi ga Husaini yana jin zafi eh to duk wannan gillin shan ciro shi kafin ku shiga yanzu ba ku ce mun yi yan mantaka ba na daga wannan na ce kai tun da karatun ka iya wallahi ka ci su fahimta duniyar nan ka ci su fahimta ga littafi buhari da sahih musu shi wani na ji wani abu ya masa ce ta kan kala ai bai fahimci karatun ba yadda ake mangana. wanda shi ne hasada eh duk irin waɗannan hasada yana bi'a ne yana zuciyar kowa haka shi dai in ka ka fito cikin wannan shi dai zaka shiga aljanna ciro maka wannan gilli na nan shi wanda ya danne nasa ya zama mutum bai kare mu hmm. ike cewa da sana abu nu'aim na fa abu nu'aim fadr ibn sufyan sufyan huwa an isma'il isma'il huwa ibn abi khalid al-ahmasi al ibrahim na ku kenan na ku ne ta na e to ai ya ce nasa ni ba zan ci kun ba to ku bi ni dai la Allah amma ni nawa ga yanda yake qal samitu Khalid bin Walid komanda kenan sai ku min yusulla laqad inqata'at fi yadi yawman mutata tis'atun asya yace takuba guda tara suka kire annuna dan kashe arna takubi guda tara ku ji mazaje a kai su lahira don su kashe musulmi ba abin ba nan sun kashe musulmi kamar su cinye jafar ba lokacin da suka kashe jafar bin abdul muttalib ka ga fuskar mutum kawai daya daya miki guda 99 ike cewa fama ma bakiya fi yadi illa sa'ifatun yamaniya ya ce ba da saura an nuna shi da farin takuban kan ya fashe e kan ya tunke farin kakwai kawai farin haka kuma wannan takuban na yamaniya ne shine ike an nuna nake soke ciki da shi amma ba na iya sun don ya duk ya kai takubin ɗaya ɗaya har guda tara shi sauran na farin annun fadin mai fadin farin shi ya sauran annun ga soke arni harbi da ya koma baya ya shirya sai kai masa farmaki to mutum ba zai zama musulmi ba shi ya zama wakilin musulmi ko ina yake ba shi kai ka zama dan manzo ba a ka zo ka gaya mutane ana cin mutunci musulunci kai ba ka ciki to ka duba irin abin da shiya suke yi kenan shiya ko ina yake shi wakili ko shi kada na kawai shi wakili ne to ahli suna wannan zuciya shayi wannan zuciya ko ina ka kai kawai kilin sunnan ne ka yadda ce wannan kare wannan sunnan fa kana daga cikin kariya daya kawai kana kara ajini manzo Allah ne ko ina kake kuma ba ce ka zo ka ga wani wayan kika huta hakan na zaune nan ban da kudin cefanin na zaune duniya shi ne na zaune bayan la'asar shi wani ya zo mu da najin sai zai zama a kan kallon na son ganga na ci na eh ana sa gana wa na na duk wanda suke fitar da sa zaune ya zauna abin da zan ga ma kan kallon wani labarin na ji na ci meye shi na zaune fa din dai zage zagin ban da abin da zan da bakin ce shi na zauna nan bayan lasar kuma duniya yake ni na zaune eh to <laughs> sai sai ne aka kallon abin da zan ga ma sabon cici an za an gaya mu cewa ko wasu matasa suna nan sun shirya za su kashe malaminmu. sun shirya wani su yan shiya ne shi na zo gaya ma ni wani kuma cije shi A ce to an gaya mu ka isa da sakon shi ne ka je ka ce su zo su yanka mu je ka zai ka gaya zan zaki da su su zo wai ba abin da zaka yi ai na zo ne mu tattauna ke wace tattaunawa ka ga wanda ka je a gonsu ai ba waje malaman su suka tattauna ba a bakin su kaji in tsiraru yan titi sabon titi kai ka zo da shekarunka da hankalinka ku maka neman irin ku zo ku masa rabi mana amma shi ka zo ka baka damu tun da ya tashi ni ba ma gani ba zai gaya mu sam bakin ciki tashi sa yara ne fa yanzu wani masallaci na aka aka aka ana kira masallaci rijiya biyu yara suka sa tafsir wannan bawan Allah ne nazo na tura shi na tafsir wanda ina koya maku lugar arabiya yanzu shi aka yi shi yan wan suka tsaya sai idan ka ranar litinin da ya wuce suka raka malamin su da yan sanda shi wasu wawaye suka zo suka rushe wurin to su da suke wannan ma'arakan ba ma su ba shi wani daga cikin su ba tun kowa shi ya zo ya kawo labara gari cewa zannin kano ya je yana zage-zage ya ce jafar da ya kashe shi me aka yi har yanzu wanda suke a can masu kirki sun ce ba su yi wannan labarin ba amma wani ya zuba mana wani kwazo ya tafi yansa ba ba ci ba ma ya ciki bai ma sani ba yanzu ana neman wanda ya faran babu kaga irin waɗannan ce zai tada hankalin mu ce zama kuna ta mimi ta mangara ba amfani ya gudu yanzu da na ce a kawo yanzu na ta malam ya ce duk wanda ce ta basu ji wannan zance ba basu ba hmm. amma wani ya zai zuwa wannan mun har mar abdullahi fara bin bare na ta hutuba kai an ce kaza an ce kaza yanzu na ce to ina neman su baki da da sha abdullahi duk na neman su wanda ya fara yanzu malami ya ce babu shi ya ce asima wanda suke wurin ma yan yin ba su ji wannan magana ba ya yanzu ba shi ba bane irin wanda masu yara karya mai waɗannan irin waɗannan na dan Allah dan girma Allah dan girma Allah wanda ba zai iya kare mu ba an shi fara mutuwa kyale shi lafiya yanzu ko ni yanda nake shekaru wallahi zan ne taba dinin Allah gaba na wallahi shi da kai ni lahira na da kami shi ka zo ka gaya mana wai zan ne mula ne fa zan ne ba ba wani sarautar kirki ba ne duk kariya ne masu mai zai zage malamin kara da shi ka zo ka gaya mana hajji yan wasu yadda to duba irin waɗannan to ana karatun kawai suka yi suka yi jifa lunguna ne haka to wurin akwai duhu sai suka dinga yi jifa jifa ba kawai suka dinga yi ba duk mutane suka tashi har aka ce a zauna a zauna ba za a iya ba mutane su tafi zama da cikin masallaci su ma yanzu kan yi da aka ce a ci gaba da karatu wallahi da zama babu ne faru ko za su iya zuwa ba ba su iya zuwa ba kuma in kwaya ne ba wallahi wanda tafiya ba suna ba shi ba na ce wai a tsaya yara suna wallahi malam ji yayi kansa zaka so kuma kitina ba abin da su yi su gudu su kyale ka za a ci gaba da karatu ba da ya fara karatu sai aka sake hayaniya haya haya a ma an zo gadon kai an gaya mana cewa gashi an za a yi ka yi ka magana ke dan Allah dan girma Allah dan kwaya fa guda uku ahli suna zai da ka dan kwaya dan kwaya ba kafin ma kafin ma ranar litinin mutum ɗaya ne ya je ya kwance ga masallacin ya faffalla lafi karkar ta kuma ɗan rukun ne an san shi shi kare ɗan bida wallahi kaɗai ne yanzu ya hau ya kwance ta ya ya ta kuma an san shi ana so a je a je a same shi a bari sai suka ce a bari a je a ga yan sanda a daga kunne shi sa an zo an dauka wannan sha hau ba ana kaga irin waɗannan su saka ka rasa ma'ana wuyanka cikin mutane tsoro ake wallahi tsoro tsoro kawai wallahi mutane suka kai har rubutu aka tafiya shi aka yi da waɗannan me za su yi maka me su maka lokacin da suka sa sun ce an kashe ma jafa ta shi an yi wa za ka wa za a iya yi to nawa na ake mangana za a za kashe ma jafa wa ya leka can malam malam ai yanzu nake ganewa abin da nake faɗa ke na wawa wala gane kuma surutu baki irin wannan haɗari ne wallahi wannan haɗari ne za a kuma me zai faru kuma ba kada je ko ina kuma billahi la ba abin da za su masa wallahi ba da za su yi mala annan annan annan 20 yara kanana sun zo nan yara kanana haka sun kwaci masallaci suna nan an je wajen yan sanda sun ce sun je ba zan sa su bai ba akwai fi yan wama nan a nan a nan wurin sun tsaya masallaci su ina nun su kuma malam goma da an banda an dage da zuba eh? an dage ba bai ba goma da ga yaron nan wallahi an dage da sun kwaci masallacin amma da aka dage aka daka suka daka suka yi wani zari ma aka yi masa rauni yanzu ba ga ina ya tabbata ba kafin inda muka je sai a kore mu shi ba ya kore ka jiba ka ji ma ka ji ka taimaka ka san banza ta ga inda an zai yau da Abdalla cewa an jafi ina zuwa Afrika kuma na ga Abdalla gumi ya zuba yana taimakon manga to ga ya da mata ja mai kunne eh, ina eh. ina bayani ya eh. tabbata wannan mangan ka ga babu shi wannan babu wannan labari babu su ya mutu ku kyale shi kuma matsorata kullum akan abu mutanen nan jiki gare su kamar mu kagan wannan yana can ke na ji labarin duk kwaji jifa dan kwaya kuma cikin duhu ba sha ji su da jiki dan kwaya ba dan kwaya ne ban dan kwaya ma billahi lazim dan kwaya mutum uku she kashi dan kwaya ma abun nan dai eh mutum dan kwaya ne amfanin sa far kuma shi da karfi ma dan kwaya duka garin sa alalace yake kwaya ne ba me zai iya yi shi ma da karfi su zo tashe ku akan karatu haka wani ya zai kai mu kuka ya ce lannan ya eh ya sallama wai ba yi ba ka san abin da ya sadda hankali na dubai da aka ce man jafar fa nan karatun da zan yi karatun farko sai wani ya ce to aka wanka Allah yanzu abin da aka yi ran nan ya za a yi sallah asuba ne a tun da aka shi ma fara ya aka yi sallah asuba wanda ya aka yi aka yi sallah asuba shi ba da ya dame shi na mutuwa ba wannan in neman neman fiki ya tun da aka kashe shi ya aka yi aka yi wannan sallah asuba abin da ya iya ce ne kawai malamin cewa ya aka yi sallah asuba nan mutum ya yi kenan waɗannan mawakatan suna tare da ku ba shi ka tsara ba gaskiya sai mu rika dagewa wallahi wallahi ku ne yan takife malam malam malam Hassan ku ne yan takife ina fada duk wanda ya mashi shi ya mashi billahi lazim na gaya maka kuma wallahi jami'an tsaro da hukuma baki da suna tare da mu suna nuna cewa muna kan daidai to amma ta yi wannan ba lokacin ba ta iya cewa mu tsaya bane ana ai maka kiyo lafiya ta ku taimaka wani wurin shi kawo labarin karya yanzu kwana uku ke ta kawo wanda ya ce zanne ya je wannan zanne ko haukai ke yi gin alu suna matasa ya je zage mutane gaban ko haukai ke yi ya zaga ai ba kai masa hankali cikin yaran da ba za a rasa wanda zai kai masa hari ba ya za yi da shi ne to ina a muka min na je free hospital na ga mara dala dumama wurin yi ya yi da kaina an yaudare shi kuma mun ga maimaita wannan mun ga shi fita zuciya mutane ma shi da zai faɗa ana neman samar abdalla ya yi a kawo shi yanzu wanda ya yi mun wadda duk an kira an tafiya bal malami yake cewa mai yanzu shi duk gar makariya ne asma wanda suka tsaya wannan su ba san wannan zance to ga shi wannan eh, bakin sa yace ma abin da ake yi ma ko sallama ba yi ba dan koya a ya sa. gara ku ringa ji abin da ake ciki sai yanzu lokacin da kuka yi wannan kun ce an kashe mu ma yanzu ya faru an yi ne kun ce kufta fita me za ku yi wani ma gudu ma zai yi wallahi eh, eh mala ce da alama jama'a waɗannan mun yi mara ibrahim zai fice bam da hankuri kullum wannan na muke a kawo maka labarin da ka kasa baki ga wannan da ya zo mutum mai hankalin da ba kawai rawai yake yi ba da kutransa da ma ya visa na saudiya ya zai bakan damu ya tashi in ka gan shi kamil mutum da qur'ani tsoro Allah da sa ya sa kutra ya zo ya ce ana tana da sabon ciki za ka shi ni na zo nan gaya ma an ja faran laifi kansa shi da ya dauki wuta ba wanda ya sako ho ka masa salama ya ma rabi tafiyansa ba shi da alaka ya tsaya ya bata masa lokaci wata na hau kansa nake cewa malam ya wannan wani mutum ne ya zo ya gaida shi na ga ya mika mai hannun su haka mutum ya tafi na hau kansa na hau kansa na hau kansa ya rasa yadda zai yi shi malam to yau zan gaya maka abin da ya sa da kana zargi na kama ya ce kafin tafi sojiya wannan mutum da ya zo kana gani lokacin maroniya ne yana da kudi yace ciwon ciki fa ina ina ina ina fage yace gidan da nake dakin da nake ciki shi ruwa ya tashi yace littattafai na suna son ruwa kuma yace ina ta muɗiya ina ta fama ciwon ciki da ya je lika haka shi kalle ni shi koma ya lika ina cikin bala'in nan ruwan kuma yana nan shi ya lika ya kalle ni ya kai ya yace lokacin muna koya masu karatu ba da ya koma bai sake dawowa mm. yace wani dan boku da bam da alakar shi shi je doke ni ya kai ni asibiti ya sa aka tasa ni tafi ja ka mun fure shi na son su ya ce shi yanzu na zo ganin kaya ana jin na karatun tafsiri mutane sun taro shi zan koma alaka ya ce abokina ne shi ya ce shi sa kake ganin na kawai da ke to irin irin waɗannan ba iyaka ka samu dangon wanka yana koya ma karatu ina nan kamar zai mutu yake cewa haddatani Imran ibn Maisara haddatana Muhammad ibn fuzail an Hussein an Amir an nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu عنهما قال أغمي على عبد الله بن Rawah. wannan kafin a kashe shi a can kenan ku fanci wannan wali ku gane zance ba ya yi rashin lafiya madina kafin je wancan kun sa abdullahi bin rawah shine na uku wanda aka kashe zaid bin zaid bin harith shine farko shi kuma Ja'far bin Abdul Muttalib shine na biyu Abdullahi bin Rawaha shine komanda na uku wanda aka kashe to annan da yake ugumi Allah Abdullahi bin Rawaha faj'alat ukhtuhu umrata tabki lokin ina cikin rashin lafiya na birnin Madina she suma yayi suma she kanwansa tana kuka tana fada kalmomi wa jabalahu wajaba kalmomi ne na nuna damuwa larba suke yi mun yi asara mun yi tsabewa wajaba lahu na fatan gane wa kaza wa kaza in ka mutu ya za mu yi an ka mutu irin dai kukan na jahiliya to kaza kaza to ajidu alaihi tana fada don ka mutu kai ne mai sai akan mu in ka mutu kai ne mai rahama a dangin mu in ka mutu tana kirga irin ayyukan na alheri shine tu'addidu alaihi faqal hina afaq yayin da Allah ya mayar masa hankalinsa she ma kulti shay'an ila kilali anta kazalik ya ce lokacin da shi abu ibn awahi ya farka ya ce da kanwa ya ce duk abin da kake abin da kike faɗa mu cewa ni ne kaza kaza wai su kuma suna tambaye cewa kai wannan abin da ake gaya ka haka abin yake ne wai kuna gane maganar kuwa ma'anan hanyar zargi ne yanzu aka ce kai ne mai rahama kai ne mai tosim kai ne mai kaza kaza shi mala'iku suna ga abdurrahman abdullahi bin rawaha eh abubuwan da ake fara kai ne ashe haka kake daidai na abin da ake fara haka ne hanyar zargi fa eh kana sa a daga kana sa a yi maka haka ne kai ka sa a yi ma haka kuna ganin zancen kuwa ma'ana kai ka tsara yi haka abinda ake fara haka ne ma ke na gargadi ke jan kunne ba ku gane manganan ba ka gane manganan ko wannan eh daidai yake da yanda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi an ta kunta eh tun wannan shine kai ka ce da mutane ya san shi Allah da ya san ba shi yace ba to amma don mai aka fada mutane ka ka bar su ba su kamar tarbiyya ka fada wannan abu tun tunda kanwata tana fara shi mala'iku suna ce da shi kai a sha abin da aka fada haka yake kana ganin daidai ne to ai abin da hadari a wurin Allah yanzu kai azumi kai sadakan kai tilawan kai komai to ai ba dole bana Allah ya karba abin da mutane gima mu da su faye kenan kai zikirin kiyam lady kai hayalalan kai to ba karba ba to don me zaka ce kai ka shiga janna dai har ka shiga da wani wanda zai gaya ma ka shiga za ka shiga aljanna da ka shiga da wani baya duniya yana shiga aljanna shi ne manzo Allah duk mutum da a ban kasa ko sai na baka bai zai iya gaya maka ke dan aljanna ko dan wuta ba wanda zai iya gaya maka wannan bangaren shi ne manzo Allah yana cika aljanna kuma to ya zan yadda ka zo kana na da rai lalla zikiri kai lalla kiyam laili kai lalla azmi kai lalla to sai kai to an yadda waye waye an karba ai ba tabbas a nan rigima muke ta fama da wasu mutane da su ce ku bi mu mu mun gama namu gani ya fi yaushe ya mutu a nan an ce ranar tashin kiyama zai tashi sunansa ibrahim shi duba duk mashar al'umma sun taru ya yi shi nusa duk iya wajen da isharar ya yi su shiga aljanna zai hau wani mimbari ya fada to wannan mangana in ba zan dauke shi ta suniya ba zan dauka farko da abin da zan yi tunani wa ya gaya masa yana da wahayi ne da yake nan waye gaya masa wannan zance kaddara Allah ya bashi wannan martaban waye gaya masa da biyu ne imma manzo Allah ya gaya masa kuma manzo Allah yana cikin aljanna kuma wahayi ya dauke ko mafarki ne mafarki ma ba tabbata kai sai na ka san wannan labari waya ma wannan zance duk ɗan wa sun yarda na kaset wani malami na dan malamin kadiriya yake cewa shehu abdulkadir ya ce da ina jin kunya Allah ba ba dan na jin kunya Allah ba da baki ɗaya bani adam halitta baki ɗaya an shafe laifin su wanda ya shafi kafirai da musulmi baki ɗaya duk bakin baki ɗaya mahaluki shan shafe sa kuna gane wannan ya ce ban da ina jin kunya Allah ba da na kau a janna duniya ka gane duk almajirai na rashin lafiya kama shi shiga aljanna ba to amana kuka na faɗa wannan mangana. dan Allah in mutum ko dan buku wayayin bukun banzan ma ba zai yarda da wannan ba sanan wanda yake da Qur'an da hadisi dan buku wayayin banzan irin wayewan nasu na banzan sanan abin da ya shafi mutum Qur'ani da hadisi na mangana magabata na kwarewa yanzu zai tsaurai nasu kuma ka ji to me wani wani wani wannan baki ɗaya mahaluki fa kaga ya fi Allah rahama ke fa in dai har za shiga da yana an ba shi daman zai shiga da duk mahaluki da bush da da sauran manya-manyan arna pompidou manyan gumakan nan fir'aunu duk a tattara su su sharon za a shiga da su a janna na ga amma Allah mai yace Allah yace minkum menene ka ji ba minkum amma shi kada shi shiga da su a janna amma wai garin na ana nana iman da wannan tasmiya ba ya yi ba na ji akwai ganganci ma ce wala akwai ganganci akwai ganganci akwai tamsi basira ce ji mai ahlari a ina waye wannan o lokacin da ba dan wuta kuma sai da ya mutu shekara 20 ba samu dan wuta ba a ban kasar duniya baki daya to malam in ka kalli wannan abun kaga a nan wurin a nan wurin ya za a yi ana ba rai na hankali mutane ba ne lokacin manzo Allah an karbi rai mutum dan wuta ne manzo Allah ba nabi ne fa an karbo rai mutum ya ce dan wuta ne dana ku yi kuri ai ku yi kasuwa nan dan gidan manzala sunansa mid'am ba am ba mid'am haka rubutu yake ko da da am na am dai dan gidan manzo Allah ne fage yaki ya ce ya ko ina ya tafi kuma yana sauke kayan manzo Allah aka aka kashe shi shahidi amma manzo Allah ya ce wuta za shi to amma ce wani lokacin jigani ba dan wuta bayan mutu kuma duk laifin da aka yi lokacin kuma ya daidai da maguzanci da ake a duniya kaga irin waɗannan abubuwan nan malam a zaman lafiya to amma wallahi cikin ga ana yarda da wannan abubuwan aji akwai ganganci a cikin al'amari na ji eh akwai wannan dama yana sai gyara wannan to wannan da Allah ku yarda da wannan abu yarda da wannan abu to nasu kadan kenan ka shiga cikin yan shi'a to nasu sai ka ankura dan shi'a kuma suna boye maka nasu ne shi nasu kuma ya bayyana za ku ta ina muke ne saboda haka dan Allah gaya mutane a ringa alfahari mutum na zaune aka ce kai dan kaza ne kai dan kaza ne kai kaza kaza wannan ba shi da kyau wannan kajin yar wanta ne yar wannan sa ce take fada wannan shi aka je mata birki aka je mata birki ga sahabin da ya mutu a Madina manzo Allah ya ji saboda ya hijira ga wahala ga azaba ya mutu likafanin zabin shi babu ke matan da take gidan tashi shi da yace ka huta an zaba ka so manzo Allah kai hijira manzo Allah ce a'a wai ga ma cewa dan aljanna ne ga ma wani ya zo ya raka biyu Allah ba karba ba lalle mai na karkashin gadon matansa ma ana kariya cewa yayi sallar dare shi ne za a zo a ce shi dan aljanna ne sha nan la muwafaka ne shi sai ce tashin ciyama wanda yayi laifukan ba shi ka ba ka tsaye zai iya ce shiga aljanna ya yi laifuka amma bai shirka ba inna allaha la yaghfiru an shiraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha farko zai iya cewa shiga aljanna duk laifin da kai haka ya soka tun da kafin ka kake shiga aljanna kai mun ka zo wani kai sallah kai komai amma ka sha giya sai ce kai a hore ka giyan na sha an fitar giyan da sunan ne ba shi ne mashi'a ne bata lokaci wai mu cinye su ko ka ibadan ka ayyada wai lokacin manzo Allah mutum ya shiga wuta an masa azaba wai lokacin ki gani ba ba wanda ya shiga wuta da bayan sa shekara shi 20 kuma ka faɗa wannan magana ba ka jin kunya manzo Allah a cikin mutane kuma Allah yana jin ka Allah ya sauke wallahi yake cewa hadasana kutaiba hadasana absara ko absaru an Hussein an Sha'bi an Numan Bashir kala ugumi ala Abdullahi ibn Rawah kafin je fagen yakin fa shi kun gane zance fa daga bayan wannan ne ya je fagen yaki aka kashe shi bi hada ugumiya an an an an an an an su ma ya mata bayan lokaci ya warke wannan cutar ya je fagen yaki aka kashe shi lam tabuki alaihi ta ta zargin da aka mata to ba ta sake ma kuka ba can kun gane zargin kuwa lokacin da aka zo aka mutuwa zargin da aka mata ma da imanin ba ta mai kukan da za ta yi wannan mangani na ta kun gane lokacin da yake gida rashin lafiya yi shi aka yi wannan magana da ya farka ce ke ya zaki fada ka abin da ake marmu ko da bai fada wanda ya fada masa ba ma wannan lokacin da shi dai an gaya masa ne a cikin abin nan to amma da ya warke ya ji fagen yaki aka kashe shi kuma to matan ma bata yi magana ba ba ma ta yi kuka wancan ba bi haza halin da ya same shi hmm. ya ce ugumi Allah abla ibn rawaha bi haza ma'ana lokacin da yake cikin rashin lafiya wannan rashin lafiyar falamma mata lokacin da ya mutu kuma fagen yaki shi kuturuta falamma mata lokacin da ya mutu a fagen yaki aka kashe shi mutum bai gane ba shi kasa abu ya dame shi shi hada wannan rashin lafiya ce mutum da an kashe shi fagen yaki kuma lokaci ne aka samu ya yi suma har ya kanwa da ta yi kuka sai ka kasa gane zance kun gane karfin kuwa wali kan aka tafiye mu ka ban san ko ka ban san ba ka gane abin da nake nufi rashin lafiya ya a gida eh na tik bihaza bihaza da kake tambaya shi ne magana ka gane me na ce na da wannan abin da da halin da ya sa ne na me na rashin lafiya ina kafin a je ina na kai wannan rashin lafiya uba ne gare ina da shi ne kan wanda suke da manzo Allah ba madina ba ne ko lokacin suna isra'i ne wannan na so ku gane bambanci ne kar a tsammani cewa to ai wanda aka ci an kashe shi na fage yaki kuma ya kan wanda aka masa suma ko an dawo da shi gida ne ya karanta jinya na aka kashe shi to ba haka abin ke ba wannan rashin lafiya madina ban ci zance na ba kun ba ci zance ba shi ita tawazantu ne abinda ake kwa so tawazantu lokacin da ta yi wannan za a mutu kai mutum kaza kana kaza shi abdullahi ce na cikin wannan amana gaya yam cewa abin da take faɗa haka ne ka yarda abin da aka faɗa da ya ya ya ya farfado shi ta ke ya zaka ringa gaya mu wannan zance to shi tawazantu lokacin da aka kashe shi a fage yaki labari ya zo mata ba mata ta yi kukan ba har ba ta faɗa wannan magana ba saboda me ta ji wazin farko wannan rashin lafiyan kuma an yi shi ne a gida kafin a ji a kashe shi can wayo Allah na an gane karatun inda Buhari yake so ya nuna a ma saboda sai yake falan mama ta lantarki yayin da aka kashe shi a ina aka kashe shi a gazar mota ne shi za kare. yayin da aka kashe shi a wannan saboda eh to shi karasa wannan ta ji ruwaya wancan ka ga falamma mata lam tabki alaihi shi ka ce an kashe shi na gazwatin abin nan tun za ku karasa ku gane inda ba wannan kun fahimci kaya kun fahimci abin da muka ce to ba kwa so mu fara da wuri ka ga lokaci mun sama ba daya kwa Allah ya san mu dace abin da muka yi na daidai Allah ubangiji ba mu lada abin da muka yi kusa kura Allah ya fi mana ya Allah Allah ka jika iyayen cikin mu wanda suke nema arziki na halal Allah ya bar Allah ya shirye mu da ƴaƴan mu baki daya Allah ya sa mu mafaki na dukiya Allah sai ga manzo Allah yan mu kuma wanda muke magana Allah ya shirye mu da su baki daya Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh